الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقبعتا دي تبتع الله صلاة ينشيتي بعمين شوي ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ أبي كراتين daga littafin alhakul mubinanku na yi karatu ya fari daga karatu ya juzu iya gutsun ciwo a ci ba? feji kice nan feji yin baci shafi yin baci man gaba bu fi tare mai hukukil walidai babi na ya ga ya tiya ramu ya zuga jaki yin manci guba ba nima man عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه رواه البخاري ومسلم عن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرحر إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومن أوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه البخاري ومسلم حديث أبلا بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر من ذنوب كبائر ذنوب كبائر كبائر أن يلعن الرجل والديه babajo bulanu be yamanci gubabau qila aga ya rasulullah ya tuce yace ci wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidai ke za ba ga da shi sai bulani be yamanci gubabu babu da nuyi na muna qala ani ya yasubu ar-rajulu abar rajuli za ba ga sai bu na ba ga sai yi baban zanu ci to ko fa ya yasubu abawu mutun ne ta gi babu to ko ga rawahul bukhari wa muslim wale ga hadisi ne na wala hmm? fa yasubu aba, wa yasubu ummuhu ta ji ba buto ko an ji nun to koga yana hadisi ne lawi na a sha zunubi a da zunubi na ji iri na a ma da zunubi na ji saga'iri na ko mine na hadisi ne ke lawi na mine kaba'iri ezu bukutu be manchu ke zama abu kuti buɗe manci ko abu lana buɗe manci na wai buɗe manci ya zanu wa cuta mai buɗe manci wa zanu wa mine bobu buɗe manci wa ne lo le wa gafa lo yin baba wai wace wa ga zanu wa cuta manci ya wato kwa wa da giye manci zanu wa cuta ko na jingwa lo wuce da gi baba wato kuna wala da kaida ne ga sabbi zari anan wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa subullah adwa mi ilimi kuti na mushriki ya jibuta wanti maji to chana ya ga ja kuti to ko e ba da giso ko to kuma e bo na waji kuti ya na wuce lawu ga waya da ji ga kuti ya mushriki jiya amma ga ji kuti to ko kin wa be mo wa jingwa be a sa da giso ko to ko e bo go woto daga na wadde daraja da kima da falala da alfurma ye baba wa biyan na waye umar na da didin doro ci abuwa na ga da ga ya ciye man ci za mu ciye bu za mu ci gangan da ya ciye man ci obo mun ga ya bu wata wato ke da kawai ji gane hakan nan daidai su kuma ale ga hadisi ne lagun su abin janya a nabi ga alawa kai fa yal'anu rajulu walidai da bunan shehin da shi ya ji a gaji makanta ya gaban kalali sheki lima lan yufli abadan zando na ga she ga kila wani ma kara jiki a ma jarabuwa a ga kun bai ne dai mai yiti kun bai ne dai sheki kalmai yiti bai ne dai ga sibi a fe dabba na tuna kwa da a fe ku dan gwaye zane funu wani wa fe shi ba ke mina gaba e wani ebogo ga shi ta shi yi wa ni ka she ga ji ka fe ka ìgbé ìgbérin alè ìbánu ní ọlá ní otú kashe ìlè sọkóba fèètì ní ọlá ní ọmọ àgẹ kímọ ọmọ àgẹ písmọ. wọ́n ti gánà kó ló ti gá àgbàdùn gọ́ lé náà gà ní musa náà gàngọ́ náà gà ní musa náà ní musa gan. hatta hadisa laka minu zikira ina bai wa labari tibo zuma gwe mutum ga wale bugo ko ga da ita she yau duwa she ga daga fai jiki mu ka fai jin ga mu ma magani mu ni she yi ja ne biya sai e bugo she yi ga gangan an da bukata dalili kaga ga she yi dalili a guji kiyo a ganye da su eh amma ya to e? anabi e gan ba ne in ba ki no keke no bi mo bayani a anabi ladi fahimta ni? anabi kiwo ji nufi ko ɗaura za mu ci gashi shi yan na masu kuma da mini na sufi ya ci ga sun na ji wadda wadi alishiyar yi sufi ya shi shi banin nan uga shi bani ya e ji obelion guji ya gaga zanu rage mutu ga dalila wọn fẹ́ láti tari ìṣúgbó tó ní ìtakùbọ̀ àti tó tàtúnìyà yìí pátá wọn fẹ́ gan-an ìlànà ìlànà ìlànà tí ṣìṣẹ́ àgán wọn lò babu bani ba dalili da ni aya kici tugan na zumo ni hadis kici tugan na nazuma ni in shi fata da ba so a tibe shi shi sun sunne caca ka gida kan gishi na shi wani ga bin lajin a nan mun ga to ga ga yun na da ban confidently ba ko ga na ba aya ko hadisi amma wani hadis hadis ne shi musai musu da ne ga kazare da shi musai bukhari da ne ga kazare kaya yin Allah malakata ya sallu na alan nabi man wadace ne ibn kasar wani sadi zati la yare wani zannan mashi na wale gan wajen wanda ci zon goto zane ya giwo ya gina wa gan abeji kiyo abe challenge wu nga wani ogbe na mu bata na ebon na wunji gaskiya ba tu tagan da daliliya ana حديث حديث مغيرة بن شوبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق هاتي هاتي من تيجي سقول أجن حرام يعني ووعد البنات إذا قاعد يزعج موجود لا مسوق تبو سقول أجن حرام يعني ومن أوهات بوشوا تبو وموشوا قدري سقول كان wakari alakum kila wa kala ma a gan a gama nuhu waye wa kasratu su'al nan bai zu gagagi wai da aka limalin da yazo laduki tauyu don ji lalace rawahu al-bukhari wa muslim yana hadisin ne wuna yana ji da bana sako a jin haramu na mini ubu yazo jaki yan mancu mini ubu zagin zagi mu lawun su go kimo ko lagin zagi wani wanda gin zagi wani mini ubu ila dana wai dan u mai ke tambo at the same time mini ubu agaga mito ga gina ji amfani ana mini ubu yazo laduki ji lalace ko mini yana hadisin ne wuna ya zufu le kima ya mancu shi wa mafi le da daraje wa ma ajiya mutunci ma wa mo ngole ko wa so ba duwo ya aga jan de le anna wa mo so ji bolo bolo bi ayin wa mo ga lugwa fe kijima ko wa mo ga fe lugwa fe nyi egbo mo lugwa e ba ti afa ngeni go yin wa mo so ji bolo bolo lo ba ama aga jan foro be le be so ti suku wa la mi to e bona la ta ta li makhluqin fi ma fiyati al khaliq min na hadith ne ke u geno sai wuje zage a zanu ta ya bushara da gin a ga ni wa magin zage wajen hanye ba wanda ci ma wajen hanye a a wade ba da sako sako yo zuriya wangi sako ya wai gi kirkiji da jawa su musulunci da imani a da takwa Allah a ga ta za kirki a ji bulubulu bayan mun caji ko am ga ta za kirki na kurata ayyuka والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما من التبين جاهليه جبودون اغاي زامجين زاجين فين daga wuce go ko nga da jin zage to fe nuvo ko za mu ciga gari nuga to gaskiya jin zage wayan mai wuyo ko ka kara ci amma jin zage ba ni ga waya wa da ale zage mu cin waye da to ma ma da tension mu ne da bayanan musulunci ake layin zabi musulunci ga ga wuyin zabi makin na fiye wuja iliya ne ma musulunci ga ga gagu a gangwa yan zabi musulunci ga baga da yi ni wuji kiyo wuji adai tsakani yayin mujo yanayi ne a gi wafi wafan ba na wale dana ya ki ne kene na mutaci ya ba lulu wululuyu haki yan na na mataci ya gi wani ga haki ya baba wale mai bata inda mini yana hadisin na shi nan ya zamu ke yi shishi wani tambo ma waga zamu ci ulai ba mu luya wani bai gaza irin wuce idan mu zamu ci ma nufe ne ga yin wasu kake da wani nan ga dinan ga so amma fe di kodari ya zamu ci da ji daidai a zuzu gagami nawa wale fasa alu ala zikirin kudum la ta alamu na dabo ya e, e gingan kaga wanda ya yi limana amma da san da an gingan na da amfani na ya gbin ga na bi amfani a nan ko ya gbin ga ya loloki mu ina ji gani ko eh wakila wakal a gagan zalu ci da shi shi ga gan wo zo to gagan nan baba mu ci ya bin wani to tabbaci ga kuma ga ta wa'in je banu ga ta report shi la ga mu ci zanu ga cin ga aka ku facebook ga zanu ga aka ku whatsapp ga zanu ga aka ku kazan bayin nan ko inda ɓata ji daidai a gan a gaji daidai a inji hakun fasa kun bi na bayin fata bayyanu man do ce ma mu a gan a gan wawo ngato a gan a gan sila kuta wazo ngato otu ba ji bayyanu otu bo sai zuma ko gan a gan ga wuci ciki a yan ga wuci tato zuwa yan tafiye jiki yau sai ci ba ne inda ji daidai a kafa bil mari yusman ko an yi hadisa bi kulli ma sami'a wa kun ne da shi ga ta game da suna da ke ndo no ga wani sabu ga zanotin wai don hatil ma ne mai zuji ke la duki o tun yuɓe a lalata wala da shi tigafi awon yiya awon la ya gale ba inda ya ɓata wani wuji bibiya ko mun gane rawal bukhari muslim babu tawqir ulama'i wa ali al fadl ne ga yanzu mun man shi gangan bai zafa lallashi na ana bi mas'udin uqbat عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله يؤم القوم أقرهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تقرمته إلا بإذنه رواه مسلم حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله لا قال البدري ما نعرف لكم بدرنا الأنصاري ما مدينة شيء قال يبقى يوم القوم أقرهم لكتاب الله ده ناجز عيلي ما شنو قال ده قرآن بعضنا فإن كانوا في القراءة سواء قرآن بعضا يريني فعلمهم بسنة ده نجيلي ما سنة جنا فإن كانوا في سنة سواء إلي ما سنة جا يرني فأقدموا ميجرا زي كاي جرا ينجم fahim kanu fil hijirati sawa hijira maga iri nima fa aqda muhum sinna zi ayu gan wala yumanna rajulu rajula fi sultani ya zama be shi zazo dandane ya mulki goma wala ya kudu fi baiti ya zama fi duta emiye zo ala ta kurmati ta ce da na ciwo ciwo goma illa bi yuzni sai bi yuzni rawahu muslim ya hadisi ne wo falalan zanen makuranu banan koyi bebe ma mine yana hadisin ne wuna mun ji ga zai kuku ga ya fubo ngai laji liman shamini liman kuranin bagan ngai laji kiyo ngai laji liman ciyo amma ga wale kuranin ba mai ne zuwa ranar ga wale ga ma gama kuranin ba ne wake ka fasara yana kuranin ya gane bane zamani wuce na feji kuranin to fasara ta yandoro ko mun gane so nga kuranin ba ga iri ni zai sun ne ga suna ga yiri ni zai yi ugun ɗaya ya ga ke yiri ni sugun zai kai jira injin ko? ike wọn tó zikpe sun ne gan suna ga yiri ni suna ga yiri ni zai ka jira injin ijira ga yiri ni sugun zai yi ugun daidai ma mini yana hadisin ne wuna masala cicici wanda misali liman liman na liman liman ga na fun ta sa ne adam wa daidai masala ga na zuku wa ga gaskiya ya kai di sallaye da goye manda ne liman ya ngo ne kujan kala wa ko to kai din da ciwo kai liman ko wuce liman mu jiki mu ji sallah da lokaci bayan liman no ta din ke da ki tashi bayan liman no ce cewa operate ke sarauta ne

ba ga mu ga ta ta balu ba ga a fi ci abun nan ko fi ta abun nan ko mun gani. an amru ibn shaib an abi an jaddi radiyallahu anhu qala qala rasulullah ga ni sallallahu alaihi wasallam gam laysa minna unda mini ba man lam yarham saghirana da na je gwe da kan giyana wa yari sharafa kabirana mu ci mabbe ci wani musayyana ana zane biye guya dukan giya umai wani musa cana zawanci mun da mutu ba mu yan wani bi muhammadu a sai bonu ga laisa min da mutu lawa ga na zuzu musulunci wa nan musulmi gu yau amma yana ni ujin wani kiyan uji daidai wa le ba mu yan bi muhammadu ba ni ne na hadisi ne wuno sai biye guya dukan yi za za na gwato yoyen yi ciwugi ta zabo jima, ko yu biskiti yu suwiti yu lifti a tubi na kuma sai da ya guyu sai da tosayi ko da na idami ne yawa nan wato zukan kan ma nusa sai wani nusa ci sai da daraja ya nusa yi sai kpogu biyu ma rage rashin kunya biyu ma wa wali yadda kare gobu gwa wa to gajin da wato nusa ma biye guyu kan biye na ilu yawa na gagan gwa ga tumo mu ko mun gane a ga ga wani sati wani wani kura ya bane zanuwa ta ga gangan yana wani ji fahimta kawai na dai kura sai zai dan bai la kura lo rashin kunya magwagan alali mu lo wani ba wuya annabi Muhammadu bai bane nan ko mun gane rawawu abu dawud ya jima wala kuwa kaladan bai na rajulai ne tsakanin ba min katila uhudin min zai jawo kuma uhudo fi saubin wahid fi ejeniyo sun mai kul jaje gan ayyum aksaru akhzan lil qur'an dan min hawa da qur'anu ya gan sai za shira law ilaha bima aga ji shara ga to zane da qur'anu ya gane dana qaddama wallahi ne buru fi lahadi dan kabaro a wato zane da qur'anu ya gane kana da yi gaji da bayo ko ashi sai da ke dan zumu ba to ko ga jin hajali e eh, kun ga kai la da goro do ka be kini cha do zumubo qala ga ana shahidun ala wala yawmul qiyama annabi ga mi ajiriya ga ne fa alkiyami wa amara bi dafnihim fi dima'ihim sane lokun ba da nasu annabi shi jan furga la safi gajo wa lam yusalu a masa a mafanuwa wa lam yusalla alaihim a majan ku salla rawahu al-bukhari ina hadisin ne wunan kaga so za kama fi kabari ne yau na kan wace da yabe e jin hajjali kama na kabari da indo ba ya e ba kaga so za kama fi kabari ne ta ni ga do qur'ani e ga ni ga kan ji kiyo ga kan ladan iburubu mine yana hadisi ne wuna ngai gangan digbayan kabari agan guba adi allahadu amadi ashakku ki allahadu ngole a kabari ba da ta kwani a ci agbanwaci dikiyar a ci atsunwaci lonin ganci lọ́jọ́ ayọ̀ kó kápá yẹn kẹbẹ̀rẹ̀ ọdún náà good iṣẹ́ kò sí gẹ́jì zúgún agbúgbàdá àtàkọ̀ á ní ce gba yìí ló ti gùn a cikin bí musa musa yi a shakku amma ga wale na dafa wuce allahadu abeke ya gba iye ebonin fallawa ala mini yana hadisin ne wube nan riga tukun da ya e musulunci a cinye sa ebuna na ki fari kiyami ya ni e jafe kiya kala e ya jada na amma ya kanwa ya kan almisiki ko ya kanwa ya kan yake ya kan almisk an abdullahi ibn amri an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nabi gan أراني أراني arani atasawwaku bi siwakin فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعت إلى الأكبر منهما حديث الله ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني قول لي أتسوق في جسوكي bisewa kin faja a ni ja'ani na gba ci bi a du ma kabaru min al-akhar zaini wati min al-akhar zaini wati ga zaini fa nawaltu siwaka al-asghara ja sa waki la zane ti ta tanyi ganin minu ma fa kila la ta ga mi ga kabir cha bi za nu sai fa da fatu ila al-akbari mu ja la za nu sa to minu ma min abu rawahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari wa muslim ga gujo wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك